matasa barka da haka shirin labarun matasa kenan tare da ni rakiya armi da gora ta samira ruwafi mira da fatan kina lahiya lafiya lau nake to mi kika zo mana da shi a yau haka ne mira a nan ya mai kungiyar matasa da dama na aiki don jin daɗin marayu ta hanyar wasan kwallon kafa a cikin rahoton namu za mu gabatar muku da wani matashi ɗalibi mai sayar da shayi sai kuma mu rufe da wasannin motsa jiki Ogura an shirya wasan kwallon kafa a wannan makon don tara kuɗaɗe don amfanin wasu gidajen marayu da ke nan babban birnin Yamai. Matasan masu bada agaji suka kara da masu tasiri na digital ga rahoton Olivia Sogbavi. kwallon kafa domin tafiyar da ayyukan jama'a shine matakin da wasu matasan Yamai suka ɗauka. Ya haɗa ƙungiyoyi guda biyu dukan 'yan wasan sa kai abin da ya haɗa su shine jin kai zuwa ga mabukata. Matasan masu fafutuka da 'yan sa kai na Niger suna da da manufa guda ilmantar da yara na gidajen marayu na sen ga rakiya bube shugabar kungiyar arda yesu kungiyar da ta samu waɗannan kuɗi da aka tattara an cimma muradu jika ɗari uku aka samu. to gaskiya za mu iya cewa bayan wannan wasan kallon kafa mun cika gurin mu saboda mun samu damar tattara fiye da jika ɗari uku na sefa wannan kuɗin da muka samu za mu haɗa shi ne da wasu kuɗaɗen da muka riga muka samu bayan wata gagarumar wasa da muka shirya ta sadaka don mu samu mu biya kuɗin makarantar yara marayu saya musu kayan makaranta da kayan karatu. Ga Abdulkarim Shefu shugaban kungiyar yaran Nijar ita ma da ta taba samun kuɗi da aka tattara a bikin farko bayan haɗa wannan kuɗi masu niyyar taimakawa suna iya kawo kyaututtukansu ga masu bukata a wannan lokaci na koma makaranta. Euh, Kuɗaɗen da muka tattara ya ba mu damar sayan kayayyakin makaranta da kuɗin makaranta da anko na 'yan makaranta ga gidaje biyu na marayu abinda muke jira bisa wannan haɗuwar ta biyu muna fatan samu masu hannu da shuni waɗanda bayan wannan kuɗaɗen da aka tattara a samu waɗanda za su ɗauki nauyin wasu gidajen marayu wajen taimakawa da kayan karatu da kuma bukatoci da ake nema. Wannan niyya ta matasa tana ba da damar magance wasu rabin matsaloli na samun ilimi. Yanzu kuma sai mu je garin Gaya Amira inda za mu gano matashi mai gyaran babura ya kuma koyawa matasa da dama lokacin hutun makaranta. A rahoton wakilin namu Fadal Alo. A yayin da abokanin su ke gudanar da babban hutu a wuraren shakatawa kafin sake ɗaukar darussa, waɗanda matasa 'yan makaranta sun zaɓi koyon gyaran babura domin hangen samarwa kansu aikin yi. Kwanakin da suka share a gareji sun ba su damar samun masaniya kan wannan aikin hannu. Na iya canza kaca, na iya canza rulluma in ba, na iya aikin in ja kaca, an ka aiki in bude tayar gaba, ko a ce in yi zama safama. Shekarun waɗannan samari sun bambanta daga shekara tara zuwa shekara goma sha biyu dukansu 'yan makarantun firamare. Saidu Amadu shugaban garejin ya ɗau alƙawalin koya musu duk abubuwan da suka waje ba a game da wannan aiki. Yaro guda takwas nake tare da su. Ma'ahin nan su sun ka kame su kuma sun ka bani su amana. Sun kame dai ne in koya musu aiki. Na fannin gyaran moto suna ga aiki lahiya lau babu wata matsala. Aikin da duk ne koya bayan mai gidana shi nake koya musu a cikin 'yan sa'o'i masu zuwa waɗannan yara za su sake kama hanyar makaranta kuma ba su dawowa a gareji har sai lokacin babban hutu mai zuwa Mira bari kuma mu je arewacin kasar inda Majalisar Matasa ta Agades tare da tallafin gundumar ta shirya kamfe daga 20 zuwa 29 ga watan Satumba na shekarar 2021. Tabbas kiki don wayar da kan jama'a ne aka rarraba takunkumai kyauta a cikin garin Agades ga rahoton Musa Mamman. Rashin mutuntawar matakan kariya da rashin yarda da kasancewar coronavirus wajen wasu 'yan ƙasa hakan ya kawo yunkurar da gudanar da gangamin wayar da kai da raba takunkumin rufe baki da hanci. Wadar Bubakar shugaban kwamitin matasan Agades ya yi bayani a kai. manufar rarraba takunkumin shine har yanzu akwai kwayoyin cutar kuma jama'a ba su girmama matakan kariya fale a wajen tarurruka inda ake haduwa da jama'a da kasuwa ko a cikin tasha har yanzu akwai waɗanda ma ba su yarda da akwai cutar ba cikin wannan tsarin ne muka ce za mu yi tarurruka na wayar da kawuna sannan kuma mu rarraba wannan fusa'ar al'ummar agadas ta yaba da ita tare da sayan takunkumin domin domin shiga wasu ma'aikatu. Suleiman Alasan wani matashi da ya amfana. Tsari ne abin karfafawa saboda waɗannan takunkumi ana sayan su domin ka saya su sai ka je cikin farmasi ko a kasuwa. A jimilce takunkumi dubu ɗari hudu da hamsin za a rarraba a dukkan inda jama'a take da ma wuraren da ke zaman kansu na birnin da'irar Ayir. Gora tarihin namu na yau ya karkata ne kan wani ɗalibi da ke karatu a fannin shari'a na digirin da ake kira Master Do a jami'ar Abdu da ke Yamai. Matashi Garba ya buɗe ɗakin shan shayi a gaban harabar jami'ar. Shayinsa ya shahara sosai a wurin abokanan cinikayyarsa. Faisal Abubakar shi ma ya ɗanɗano mana shayin. Ɗan shekara talatin Garba Zodi wani ɗalibin jami'a ne da ke rawaice kan ajin masta bisa ɗaukar darasin 'yanci gwamnati a jami'ar Abdulmumuni ta yame domin raba hannuwa matashin Garba na sai da shayi a gaban jami'ar mun tarda shi zamne bakin hanya da kayan shayinsa Garba na kokarin biyan bukatar abokanan cinikayyarsa sinyatir sunan kamfanin nasa kenan. Ana iya karatu a ɗage kuma a riƙa yin ƙananan sana'o'i domin samun kuɗi. La Signature wani kamfani ne da ɗalibai matasa suka yi muna yin shayi domin masu taksi domin masu wuce cewa aiki ne da ke kawo kuɗi ta hanyar biyan buƙatar wani. Banda sai da shayin ma matashin ɗalibin jami'a na kuma sai da abinci wasu abokan cinikayyarsa na yaba fusa'ar tashi kuma suna ganin wani yunkurin samu ne ga matashi. Mamudu Saini Abdulaziz ɗaya daga masu cinikayyarsa na yau da kullum ya ce. Muna ba shi goyon baya cikin abin da yake yi domin abu ne wanda matasa kamata su yi koyi aiki ne mai kyau na sha shayan sa shayan sa akwai daɗi kamar wanda muke yi ne a fada kowace rana ban buƙatar ɓata lokaci wajen aza shi da kanmu. Gurin da Garba ya sa gaba shine na ya zama wani abin koyi ga takwarorinsa. kungiyar wasan motsa jiki ta kasar Nijar wacce aka kafa a cikin shekarar 2017 ta shirya gasar zakarun kasa na farko a cikin wasan da ake kira Olympiad Gymnastic du Sahel. An gudanar da taron ne a ranar Asabar 25 ga watan Satumba na shekarar 2021 a makarantar koyon fasaha ta Yamai. Gasar ta shafe wuni guda. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da biya ko da laba akan layin Airtel.